alaikum wa rahmatullahi yan uwa barkanmu da sake saduwa a wannan channel ta mai mai suna Hausa Internet Technology. A yau za mu nuna muku yadda ake samo free data ne sabuwar hanya. bayan sauran hanyoyi da suka gabata a baya to ga wannan ma sabuwar hanya ce da za ka bi samu free data unlimited na dukkan layukan da ake amfani da su a Najeriya. Da zaran ka tashi nemo wannan data naka insha Allahu sai ka shigo za ka shigo ka nemo play store naka kamar haka. To yanzu misali mu ga play store ɗin mu a wannan gurin sai mu danna kan shi. Da zaran ka shiga cikin play store naka to shi yana ɗan abin nan namu yawwa. da zaran ka shigo cikin play store naka kamar haka sai ka zo wajen search ka rubuta sai ka rubuta ha tunnel plus ka rubuta sai ka rubuta ha ha tunnel plus to gashi ma da zaran ma ka fara saka spelling ɗin gashi zai kawo ma shi ma a farko gashin nan ha tunnel plus to idan ka tashi sai ka danna kansa wannan application ta hanyar ta cikinsa ake bi a samu free data unlimited na kowane layi na Najeriya to mu yanzu already muna da shi gashi ya nuna mana open amma kai in baka da shi install zai nuna ma Ya kadan na kai ka installin nashi to mu yanzu tunda already ya riga da ya nuna mana open kawai sai mu shiga cikinsa mu nuna muku yadda ake saita shi bara mu dan jira shi yana downloading bara mu dan jira shi yawwa gashi ya karasa buɗewa to idan ka shigo cikinsa haka a yadda ka kalle shi ɗin nan kada ka taɓa komai daga cikinsa kada ka taɓa duk wani abu da ka gan da ka kalla a cikinsa yadda ka gan shi a hakan nan ga nan gurin za ka ga an sa ma custom setting kada ka taɓa shi ka ƙyale shi a buɗansa a yadda ka gan shi kar ka taɓa shi ga nan gurin za ka ga an sa ma auto ɗin nan shi ma ka bar shi a haka kada ka taɓa shi ga nan za ka ga an sa United States shi ma kada ka taɓa shi kowanne kada kada ka taɓa ko ina daga cikin waɗannan idan ka tashi kawai kai dai inda za ka zo ka ji wani layin da kake buƙatar yin amfani da shi ga gurin da ka taɓa ga gurin da ka taɓa ka shiga ga nan gurin nan a nan gurin nan ɗan daidai ɗan daidai wannan layin shi za ka danna ka shiga to yanzu misali da zaran ka danna ka shigo zai kawo ka tsare-tsaren layuka na Najeriya da ma da ma sauran layukan Afirka ba ma iya Najeriya ba gashin nan an sa NG9 Mobile 150 dai gashin nan haka haka an kaiwo ƙasa Airtel MTN gashi kowanne da adadin datar da za su baka a duk layin da ka taɓa gashin nan kala kala gashin nan he wanda ka zaba har da on limit mtn social park 150 500 mb gashin nan kala kala sai wanda ka zaba kai ta janyowa ƙasa kai ta janyowa ƙasa zai ta nuna ma sai wanda ka zaba duk wanda ka zaba a nan in dai ka da da irin layin da kake amfani da shi in Allah yadda za su baka wannan data to insha Allah anan wa salam sai mu hada sabon bidiyo na gaba da Allah ya uwa kada manta da subscribe da zaran ka kalla wannan bidiyo ka mana subscribe za ka ga alamar ƙararrawa ta fito sannan ka danna ka zaɓi wani ta haka da zaran mun dole sabon bidiyo YouTube za su sanar da kai ba tare da ka sha wahalar neman sa ba. Wassalam.